matakan da ya kamata a ce an ɗauka shi ne ba ɗauka ba waɗannan matakai ne nake magana a kai na farko Ka kaga su alƙalan dole ya kasance alƙalai ne waɗanda suka san aikinsu kuma suka san mutuncin shari'a na farko kenan na biyu lauyoyin da suke kare jama'a a kotuna ɗin mahi yawancin su za ka iske da cewa su kansu sun san da cewa shari'ar idan har suka bari ta kaya dama can ba tallar gaskiya suke ba sabili da haka za su yi ta jan lokuta su yi ta jan lokuta su yi ta jan lokuta kowane lokaci aka halar a kotu za su ba da hujja hujjojinsu wanda ba su taka kara sun karya ba ba hujjoji ne a shari'a ba amma suna dogara da shari'a domin neman kotu da ta daga musu kafa a ba su lokaci domin suna son su gyara ko suna son su gyara kaza suna son su gyara takardun da suka shigar na shari'a ko kuma a'a a wanda ake kara bai da lafiya don waɗannan abubuwa ɗin su ne muke ce mata kintaliki. Wato kenan da katon aiki a gaba. To muddin kotuna ba wai sun yi fatali da irin waɗannan halayen na lauyoyin ba. Sannan su kansu alƙalan kotu ɗin idan dai ba sun tsaya suna yin abin a bilin bilillahi ba tsakanin su da Allah ba babu yadda za a yi shari'a ta yi tasiri a Najeriya. Wasu na ganin rashin sa idanu ne sosai da tsawatarwa alƙalan ke haifar da tafiyar hawainiya da kan kai ga cunkoso ma a gidajen kaso. Ka yarda da wannan? Bai yiwuwa ya kasance akwai tsawatawa idan har ya kasance akwai sabuciya zuciya. kamar yadda ka faɗa a ka na baya, haka ne. Domin mahi yawancin lokuta za ka iske idan ka tafi abun takaici abun al'ajabi idan har ka tafi gidan kaso waɗanda za ka iske da cewa wai an tsare su suna jiran shari'a mutane ne wanda yake ba su ma san dalilin da ya sa aka kai su a gidan kaso din ba waɗansu daga cikinsu idan ka dubi a zarge-zargen da ake yi musu za ka iske da cewa zaman da suke a gidan kaso din ya ma shafe a hukuncin da za a yanke musu idan har an same su da laifin da ake tuhumar su da shi kenan mm. za ka iske misali za ka iske mutum an kawo shi na farko kawai an kai shi kotu ne an ce ai ana tuhuma shi da kaza shi kenan shi magistrate kawai a shi watan jojin karamar kotu kenan sai kawai ce ya ba da dama a tsare shi a gidan kaso idan ka dubi abin da ake zargin shi da shi ko da shari'ar aka yanke mishi shekarun da za a ba shi ba za su maimaita a shekarun da yana jiran a shari'a ba to ina mafita na farko abin da gwamnati ya kamata ta yi shine ba ma a ce bangaren shari'a abin da ya kamata su yi shine akwai shari'o'i na musamman waɗanda ba a cika yankin mutum hukunci mai tsanani a kansu ba idan har an samu irin waɗannan eh, zarge-zarge eh, waɗanda suka jibanci irin waɗannan ƙararraki abin da ya kamata a yi shine a ba mutum kaman zaman wucin gadi ya turanci muna ce mishi suspended sentence na biyu su matakin da ya kamata a ce kuma bangaren shari'a din suna la'akari da shi shine idan har aka kawo wanda ake zargin shi da cewa ya karya doka a ba da daman da za a gabatar da shari'a muddin ba a zo an gabatar da shari'a ba idan shi mai gabatar da shari'a prosecutor kenan eh. ya zo ya nuna da cewa ai a yana da uzuri aka bashi na farko aka bashi na biyu salami kowa ne ake zargi farfesa shehu abdullahi zuru muna godiya da samun wannan tattaunawa